sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu aslamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba abubuwan da 'yan Najeriya suke tsammanin gani a zaben gwamnoni da ke tafe ne. Yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki, hukumar INEC ta bayyana a siwa Jubola Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin zababben shugaban ƙasa. Yanzu kuma ana shirin zaben gwamnoni a jihohi 28 wanda za a gudanar a ranar 11 ga watan Maris. Shin me ‘yan Najeriya suke sa ran gani na daban a zaɓen gwamnonin, ganin yadda zaɓen shugaban ƙasa ya gudana da abubuwan da suka biyo bayan zaɓen? Wakilanmu a jihohin Kaduna da Kano da Plateau sun tattauna mana da mutane a jihohin. Bari mu fara ji daga wakilinmu Muhammad Ibrahim Yaba daga Kaduna. Malam Ibrahim Yaba, mu je zuwa. sunana muhammad ibrahim ya ba wakilin jaridar uh, aminiya a nan kaduna a yanzu haka ina kan titin uh, muhammadu buhari ne da ke cikin garin kaduna kuma ina tare da malam sunana malam muhammadu munir adam na farko dai abin da muke roƙo ga allah wani zaɓin da za a yi na farko muna so allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya sannan kuma duk mutum da gani da ka gani a garin kaduna nan yana da nashi ra'ayi kuma wani baya canza mun ra'ayi kowa ne nufin shi eh, ra'ayin shi ya zaɓi na shi ya samu to ni dai abin da yake fata shi Allah ya wani abin da ya fi alkhairi saboda so da dama zaka ga mutane suna son abu wanda kuma fa shine alkhairi ba shine alkhairi a gare shi ba za kuma suna yin abu kuma shine alkhairi a gare shi kamar da Allah yake subhanahu Allah subhanahu wataala yake cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tubu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to dukkan mun fa wala mu ubangiji wannan abun Allah ya mana kyakkyawan zabi mu mana abin da ya fi alkhairi a gare mu zaben da aka yi na baya Allah sa shine zaɓin alheri a garin mu dan ba mu sani ba Allah shine ya san haka wanda za a yi kuma Allah zaɓa mana bin abin kai to suna na zakari balarabe ahmad ni dai abin da nake so mu samu a halin yanzu shine a kyautata rayuwar jama'a jama'a suna cikin wani hali ana fama da matsaloli na rayuwa kowace kusurwa ka duba za ka ga talaka shi ke shan wahala saboda sauran manyan ƙasa suna da kayan aiki a hannunsu shi ko talaka shi yake wahala ko canjin kuɗin da aka yi ba mai shan wahala irin shi talaka yanzu in kana neman kuɗi irin ka samu kuɗi irin a ce cash wanda za ka riƙe ka yi sayayya talaka ne bai da shi amma manyan da wata abu wani biki ya taso za ka ganin da nan ana fito da sababbin kuɗi ka rasa ta ina ake samun su suna nawa da muhammad abin da muke so su waɗanda suke takara sun ci zaɓe su inganta rayuwar talaka shi talaka ba ruwansa da mulki yayi shi ne nashi ya samu saukin rayuwa kawai makaranta ta sauƙaƙa eh, eh, eh, harkar lafiya ta saukaka a samu walwala a cikin gari kaiwa da komowa idan an samu tsaro tsaro shine ma almuhim shine muhimmanci in an samu tsaro to komi da sauki kowa yana da harkokinsa da zai je ya yi ba bukatar sai gwamnati ta mana wani abu a mu za mu yi kanmu komai kowa yana da abin da yake yi amma a samu tsaro in ka je kana baka da lafiya ka je asibiti ka samu sauki makaranta yaran ka su samu sauki duk al'amura dai a samu sauki rayuwa shine kawai abin da muke so su yi mana mu ba ruwanmu da mulkin su shine kawai to madalla mutanen Kaduna kenan tare da Muhammad Yaba yanzu bari mu leƙa jihar Kano me suke sa ran gani a zaben gwamnoni na ranar 11 ga watan Maris Zaradin Yakubu Shu'aibu mu je zuwa. Masu sauraron mu sunana Zaradin Yakubu shaibu wakilin jaridar Daily Trust Aminiya da podcast daga nan jihar Kano. Inda a yau za mu tattauna da mazauna na wannan jiha ta Kano akan zaben gwamnoni da yake tunkaro mu wanda zai gudana a ranar 11 ga watan Maris na wannan shekara ta 2023 inda za mu so mu ji ra'ayoyinsu akan me suke tsammani ko abubuwan da suke tsammanin za su faru a cikin ko a wannan wannan zaɓe mai zuwa na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi inda a halin yanzu ina tsaye ne akan daya daga cikin manya-manyan titunan da suka shahara a wannan jiha ta kano wato titin gidan zu da aka fi sani da zuro ku kasance tare da mu sunana alhaji muhammad abdullahi to alhaji gashi an yi zaben shugaban kasa an gama ya kake ganin zaben gwamnoni da za a yi ranar asabar mai zuwa to shi dai zaben shugaban kasa an gama kuma duk mutumin da yake najeriya sai ya ɗauka wani alkhairi ne allah ya kawo mana da daga yin zaben nan zuwa yanzu rigingimu wanda ake tunanin za su faru ubangiji allah ya kawar mana da su allah ya samu samu zaman lafiya to ya kake ganin na gwamnoni zai kasance eh, na gwamna abin da mu muke ba da shawara da mutane za su dauka mu a ganin mu hmm. kamar yadda aka yi zaben nan lami lafiya to kamata yi nan ma na gwamnoni a yi shi bisa adalci wadda ya san ya ci a bashi in mutum bai ci ba ya yi haƙuri Allah bai bashi ba wani wani lokaci sai Allah ya bashi amma zai kawo mana zaman lafiya kamar yadda aka fara a wannan idan kuma aka samu sabani Allah kiyaye ba fata ake ba za a iya samun matsalolin da ba za su zo mana da daɗi ba kana tare da Lawal Muhammad Kawu to Lawal ya kake ganin zaben gwamna zai kasance kasancewar an riga an gama na shugaban kasa lami lafiya ya abin zai kasance eh insha Allah muna tunanin wannan zabe za a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali kamar yadda na baya ya wuce muna tunanin in allah da wannan ma za a yi shi lafiya cikin hankali da kwanciyar hankali ba tashin hankali da insha allah to wani fargaba ko wani tunani kake da shi a kan zaɓen eh fargaba ta ɗaya a ce wanda ba na so shi ya hau yawwa shi ne kawai fargaba ta inda wanda ya hau hmm. Inda wanda nake so shi ya hau hmm. insha allah ba wata fargaba suna muhammad sani udin to ya kake ganin zaben gwamnoni da yake karo mu zai kasance a wannan rana ta asabar mai zuwa to abin da ke gani kamar dai abubuwan da suka faru game da shi zaben shugaban kasa abu ne wanda ke an yi abubuwa da suke yan tsari wanda suke basu abin nan ba kuma a ma samu nasori da yawa a cikinsa wanda ke an sami takaituwar abubuwan da ba su kamata ba duk da a wasu bangarorin an samu abubuwan da ba su dace ba 'yan tsirari fatan mu kamar yadda ake kokari a nufi gaban kasa a rubanya kokarin haka saboda shi wannan zaben na gwamna ya fi na shugaban kasa kalubale saboda gwamnati wacce ta fi kusa da mutane fiye da ta shugaban kasa fatan mu kamar yadda mahukunta suka tsaya ma'ana jami'an tsaro kenan sauran duwan suke da ruwa akan abin suka kamanta muna yi musu kyakkyawan zaton su kamanta mana su ba mu duk abin da talakawa suka zaba a ba su abin da suke sun zaba wanda ke samun saban haka allah masani iska zai iya fara samar da abubuwan da yawa wanda suke marasa daɗi wanda ba a zaton su fatan mu allah ya tabbatar da alkhairi ya sa mu ga alkhairi ina tare da Rabi'u kuma Umar Rabi'u gashi za a yi zaben gwamnoni ranar Asabar mai zuwa ya kake ganin zaben zai kasance eh muna fatan dai a yi shi lafiya a gama lafiya kamar yadda aka yi wannan na shugabannin kasa to muke fatan Allah ya sa shi ma a yi shi lafiya a gama lafiya kana da wata fargaba ko wani tunani akan zaben eh to dole dai akwai fargaba duba da zaben gwamnoni ka san yana da kalubale musamman da yake wannan rayuwar yadda ake ciki dai kaga yadda situation din mu yake ciki gwamnonin nan kamar yadda ya faru a baya mu musamman mu 'yan gama ne mun tsinkayi fargaba to kaga wannan dole mu tsinkayi irin wannan fargabar an gaishe da mutanen kano kafin mu ji daga mutanen plateau bari mu dan sarara tukuna. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma Nas FM kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa sai ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja sai kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labari da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Armenia da aka tantance suna na duba a kodayaushe. yaushe. Sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar Aminiya. Domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng Ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a kodayaushe. yaushe. Barkan mu da dawowa. muna dai tattaunawa ne akan abubuwan da 'yan Najeriya suke tsamanin gani a zaben gwamnoni da ke tafe. To su kuma mutanen Plateau fa? me suke sa ran gani a zaben gwamnonin ga ado musa abubakar da mutanen plateau a sunana ado abubakar musa wakilin jaridar daily trust a nan jihar plateau a yanzu ina kan wato hanya ta ta layin masallacin juma'a a wajen da za mu ji abin da mutane suke faɗa kan zaɓe da zai zo wato na zaben gwamna a nan jihar plateau to a yanzu dai ga abin da wasu daga cikin mutane wato na cikin babban birnin jos suke faɗa kan wato zaɓen da zai zo a ranar 11 ga watan uku na 2023 to sunana ibrahim usman ibrahim daga nan jihar jos plateau state ina magana ne akan abin da ya shafi zaɓe wanda ya gabata na shugaban ƙasa a lallai inec sun cancanci a yaba musu sun cancanci janjina ta yanda wannan zaɓe ya faru lami lafiya cikin lumana ba tare da an tada mu kowa hankali ba kuma dama duk zaɓe ba a rasa masu ƙorafi kuma duk wani mai korafi ne makon ya daga mu wani hankali to sai ya je kotu domin a nema mai haƙƙinsa. To me fatan ku da shi zaben gwamna da za a yi wato nan gaba? To kamar yadda dai zaben shugaban ƙasa ya faru lami lafiya ba tare da an ɗaga mu kowa hankali ba, fatan mu shine zaben gwamna mai zuwa shi ma a yi shi lafiya lau ba tare da an ɗaga mu kowa hankali ba. Kuma muna kira ga 'yan siyasa suna cewa shekara hudu kamar yau ne idan baka yi wa jama'a abin da ya kamata ba to ba mutane ba wawaye ba ne za su iya canja ka. To ni ne mai suna Daniel Dauda daga nan Jos. Fata ne game da zabe da yake zuwa gaba wanda za a gudanar da takarar gwamna da kuma majalisu na state. Fata na shine a yi wannan zabe cikin koshin lafiya. Mun ga yadda aka yi shi a na shugaban kasa da na 'yan shugaban majalisu an yi zabe cikin lafiya. kuma a ƙarshe duka an samu an ciwo buri domin burin kuwa shine a yi a gama lafiya kuma duk wanda ya ci dokon mashini ya zai wa mutane aiki da ake so ya yi ba son kai ba ganin ido babu wani abin da zai wani mu kuma shine ga su jami'an tsaro da masu gudanar da zaɓe su yi gaskiya domin aka yi abin da jama'a suka zaba kaga dole za a ci buri za a samu zaman lafiya za a samu ci gaba babban abin shine duk wanda ya ci ya rungume kowa da kowa ya yi aiki domin wannan shine babban burin kowa domin mun samu kama kamacin wani irin matsala wanda dole yana neman wanda zai zai shugabanci na gari domin a samu abu kawar da wa'annan damowi da aka samu. Suna Abubakar sanisu daga nan tsoron Babuji a Barisila Local Government. zuwa na a nan shi ne na fatan Allah Ubangiji ya kawo mana wannan zaɓe na gwamna da za a yi Allah sa yi lafiya. Wata Allah zai ba shi masu muna roƙo Allah ya rike da hannunsa ya masa jagora yana roƙo Allah sa a samu cigaba gaba ta hannunsa a samu zaman lafiya. zaɓen wannan kasa a jiha za mu ta daɗe ana fama muna roƙon Allah ya sa wanda za a zaɓa ya zama mai haɗa kan jama'a wanda za a samu ci gaba don sai da zaman lafiya ake samu. To Allah ya samu samu ci gaba Allah ya zauna da mu lafiya. Mutanen Plateau kenan suke bayyana abin da suke tsammanin gani a zaben gwamnoni mai zuwa. To ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin sai kuma mu sake haɗuwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku neme mu a nambar mu ta WhatsApp kamar haka: sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awa Suleiman da Muhammad Ibrahim Yaba a Kaduna da Zaradin Yakubu Shu'aibu a Kano da Ado Musa a Jos. Sai editan shirin Sagir Kano Sale. Ni Bilkisu Ahmed da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya.